da yake kaddamar da kwamitin babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general ty buratai ya ce zargin na laftanar general tiwa danjuma na da nauyin gaske irin wannan zargi ka iya rusa kimar sojojin najeriya a don haka ba za a kau da kai daga gare shi ba muddin sojoji na son ci gaba da samun daraja da mutuntawa daga sauran jama'a a saboda haka abu ne mai mahimmancin gaske mu kafa wannan kwamiti don tantance sai hancin wannan zargi ko akasinsa otherwise these allegations. Tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin Najeriya, Major General J.S. Bindawa, ya ce wannan mataki na General Buratai ya zo daidai lokacin da ya dace. Musamman in ka duba nauyin abin da shi wannan babba na eh, jiwa dan juma you know maganan da yayi din tunda abin yana da nauyi kuma ya shugabance mu kuma ana bala'in bashi girma fiye da yadda ba ka zato a cikin gidan soja to kaga sai an yi taka tsantsan wasu maganganun da aka fara yi a kan maganan nashi kamata a ce an yi rashin saboda a gidan soja muna girmama manyanmu kuma fiye da yadda ba ka zato saboda haka ina ganin yadda gidan soja ɗin ba su sauri suka yi ca a kan shi wancan babban mutumin ba nuna cewan har yanzu gidan soja bai lalace ba. Tsohon jami'in hukumar leken asirin sojin Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Harun, ya ce bai ji daɗin yadda tun farko wasu faran hula suke musu shishigi a cikin al'amarinsu na sojoji ba. general irin wannan ba zai fito ya ce ya yi zargi ba wannan mutum ne wanda ya rike minister of defense kuma ya rike chief of army staff saboda haka duk wani magana da ya faɗa akwai ƙarshen gaskiya. masana tsaro irin su malam kabiru adamu na bin diddigin wannan batu tun daga farko. shi bincike na na harkar tsaro abu ne mai kyau an muka diba wanda ya yi wannan zargin mutum ne wanda shi kanshi ya shugabanci ita kanta rundunar Najeriya yana da matsayi. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria